الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إيا يمو ما لممو يمقومو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ifarsa ya dawo da mu wannan azumi mu na tafsir a wannan wata mai alfarma mai daraja muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci ya ba mu ikon bayyana abin da yake daidai ya tsare mu barin kuskure da ɗimuwa da mantuwa da hakanuwa mun gode Allah da ya kawo mu akwai da yawa 'yan uwanmu da suka masu kafin wannan lokaci wasu da wannan lokaci wasu a wannan lokaci suka muna du'a'i Allah ya gafarta matsofafin mutuwa da sababbin mu kuma Allah ya ba mu sabati kan gaskiya ya ba mu guzurin shidda su ya haɗa mu da su a aljanna ta firdausi idan za mu tuna mun kwana a aya ta hamsin ba ɗaya cikin suratul kafi a wannan masallaci na albarkawa a yau ɗaya ga watan su hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wanda ya dace da bakwai ne ko shida ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara za mu tashi a aya ta hamsin daidai allah kai mana jagoranci malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ففتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا in ka dubi alakan ayoyin da suka gabata da ayoyin da suke yanzu suna da kyakkyawan zumunci domin a ayoyin da suka gabata za mu iya duban alaƙar ta mahanga biyu mahanga ta farko an yi maganan bayin Allah talakawa wanda aka nuna kafirai mushrikai masu girman kai da didi da kai sun ce ba za su zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su yi imani sai in ya kori talakawa takabburan wani nada to yana da munasaba da yanzu za a nuna mana ashe ba wani abu ne ya kai su ga halin da suke ba illa biyayya ga iblis domin shi ne ya ma girman kai ma gaskiya ya ji gaskiya ya ji aiki da gaskiya ta mahanga ta biyu ayoyin da suke gaban kafin wannan sun yi mana bayani ga na tashin alkiyama da yadda al'amura suke kasancewa da yadda wasu suka sami kansu cikin azabar Allah da fitina bayan an aza zani ayyukansu bai kyau ba to mu ba a yau za mu yi wa Allah ɗa'a don ayyukanmu sai kyau ko za mu saba ma Allah mu bi shaidan kamar yadda waɗancan suka saba ayyukansu suka yi muni sai Allah ta'ala yana tunasar da mu bakar adawa tsohuwar adawa tsakanin annabi adam kakanmu da iblis da bakar adawa da mummunan iyayya tsakaninmu da shaitan wanda ya lashi takobi ya ce la'ahati kan na zamiyyar da illa qalila ga kisan ko bayanin kamar haka wa izukunna ka ambata masu lokacin da muka ce lil mala'ika ga mala'ikun mala'ika halitta ne na Allah wanda Allah ya yake sharifinsu a kan ɗa babu ɗayansu mai saba ma'ubangiji bal yusabbi hunan laida wannan hara wala ya kullum a yini da daren tasbihi suke ɗa'a suke ba ka yankewa haka Allah ya yi ibada a wajen su kamar numfashi ne ga hayayyen ɗan adam sannan su mala'iku suna da wani daraja la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma har abada a kowane lokaci ba sa saba ma Allah ba sa sabo ba sa ƙin umarninsa da abinda ya umarce su suke aikatawa Allah ya halice su kamar yadda hadisin na na Aisha ya inganta ruwaya ta Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqa iblis min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum annabi sallallahu alaihi wa sallam yake su mala'iku an halice su da haske ne wato halittarsu daga haske ne a zaratin da iblis an halice shi daga harshen wuta ce mai haɓaka fitinanne ne adam kuma an halice shi da abin da allah ya sufanta maku halakahu min du'a sun maƙala lahukun fayakun kenan mala'iku halittar Allah ne an halicce su da haske ne ba sa saba ma umarnin Allah ɗa'a suke ga abin da aka saba wannan su ne ɓangare na farko Allah da ya tashi halittar annabi Adam ya yi ma mala'iku bayani cewa zan halicci mutum kuma zan kawo sa doron ƙasa zan sa shi ya zan halifa na abubuwa da suka auku mala'iku suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ya Allah za ka sa dan adam khalifanka wanda zai barna ya bata abubuwa ya yi ta'addanci ya zubda Ga shi mu muna maka tasbihi muna godiya gare ka muna maka da'a ba dare ba rana Allah ya ce ni nake sanin abin da ku ba ku sani ba to Allah ya halicci Adam da Allah ya halicci Adam sai ya ba mala'iku umarni usjudu li Adam ku yi sujjada ma annabi Adam sujjada ga annabi Adam umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala malaman tafsiri mafiya yawa suna cewa sujudi tashrifin wa takrimin wa ta'zim sujada ne wanda yake na sharrafa annabi adam da karrama annabi adam da girmama annabi adam ibn kasir ya ambaci wannan mai tafsirin bahar muhit ya ambaci wannan hakanan muhammad bin ali bin muhammad ashaukani shawkani shi ma ya ambaci wannan da sauran malaman tafsiri da yawa kamar su hashiyatul jamal da dai sauransu duka suna nuni sujjada ce ta sharmafawa ta girmamawa ta ɗaukakawa ta karmamawa ta ƙaddarawa babban muhimmin abu idan an ce bauta ga Allah jalla jalalu shine ka yi abin da Allah ya umarce ka ka zo da shi Allah ta'ala da ya ce mu yi sujada mu dubi ka'aba ba ka'aba muke bautawa ba muna bauta ma ubangijin ka'aba ne da umarni daga Allah jalla jalalu tuburewa wajen ƙin bin wannan umarni wannan shi ne ake ce ma saba ma Allah idan mutum ya ce bai yadda da umarnin ba ne kwata-kwata ta ma Allah su mala'iku kamar yadda muka ambaci tufansu ba sa saba ma umarnin Allah jalla jalaluhu fasajadu gaba ɗayansu suka yi sujada saboda ubangiji ya umarce su da su yi sujada fa'iza sauwaituhu ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين kamar yadda suratul hijj tayi bayani idan na daidaita halittan adam na gama halittarsa na yi komi na komi na hura masa rayuwa ruhinsa ya shiga gangan jikinsa to gaba ɗaya ku faɗi ƙasa ku yi masa sujjada Allahu akbar in muka bugi ayoyin bakara Allah ya umarci mala'iku su masa sujjada da sharafi na ilimi Allah ya sanar da shi sunan abubuwa sannan aka bijirar da abubuwan ga mala'iku Allah ya ce ku gaya mun sunansu idan kuna ganin adam bai cancanci ya zan halifa ta a kasa ba suka ce subhanaka la ilma lana illa ma hallamtana. sarki ya tabbata gare ka Allah ba mu da ilimin sanin waɗannan abubuwa ba mu da masaniya sai abin da ka sanar da mu Allah ya ce adam gaya musu annabi adam ya yi bayani tilla-tilla Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam a kullakun inni Adamu ma la ta'alamu ba na gaya maku ina sanin abinda ku ba ku sani shi ba sai Allah ya ɗaukaka annabi adam da ilimin nan don haka ba wanda zai ilimi ya yi aiki da sani face Allah ta'ala ya tsaukaka shi ba wanda zai zauna cikin jahilci ko ya yi ilimi ya ƙi aiki da abin da Allah ya sanar da shi face Allah subhanahu wa ta'ala ya kaskantar da shi illa iblis sai iblis iblis suna ne alani ga wani halitta mutamarri me bambancin shi da shaidan shaidan sifa ce na iblis wato wannan shi iblis suna ne alani shaidan kuwa sifa ce in ka jude alkur'ani za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci shaidan hawaje goma sha ɗaya a cikin alkur'ani afwan ya ambaci shaidan waje 88 amma iblis ya ambace shi wurare 11 babu wani iblis sai wannan iblis din shaidanin da ya kima annabi adam sujada amma akwai wata sifa wanda duk ya sufantu da wannan sifa yana iya zama shaidan shugabansu gaba ɗaya shine iblis domin shine ya soma tufatuwa da wannan sufa na tamarudi da inadi ga ƙin biyayya ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni don haka wanda duk ya aiki irin nasa ya tuburanci irin nasa ya ta'annuki irin nasa sai a ce mashi shaidan don haka muka samu shayatinil insi wal jin akwai shaidanu cikin mutane akwai shaidanu cikin aljannu shaidanu cikin mutane malamai hamma hadisi ya nuna sun fi zama bala'i sun fi zama fitina sun fi zama musiba fiye da shaidanun aljannu domin a kowane fage za ka samu shaidanin mutum a wannan fage a malamai za ka samu shaidanu a masu kuɗi za ka samu shaidanu a shugabanni za ka samu shaidanu a ma'aikata masu sana'a iri-iri za ka samu shaidanu a rayuwa gaba ɗayan tabi a kamali'a a kowane gwada denata za ka samu shaidani ta haka muka samu shayafi mulkinsi waljin kuma yanda mutane ke da yawa haka shaidanu suke mututu babu wani ɗayan mu cikin mu face yana da shaidani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana aka ce hakkai ya rasulullah yace hanni nima ina da nawa shaidani sai dai Allah ya bani galaba a kansa ya musulunta Sabida haka kalmar shaidan kalma ce wanda take sin ba jinsi ba ne tana iya ta tsabbaki a kan wanda duk ya saba ma Allah ya bin umarnin Allah ya ta ƙadarance ya yi ta mamudanci game da umarnin Allah jalla jalalu don haka Allah ya ce kana minal jinni shi iblis ba mala'ika ba ne domin mala'iku kamar yadda muka gabatar ba su saba ma Allah shi yana cikin aljannu ne kuma uba ga aljannu kamar yadda malamai da ayoyi suke bayani fafasaka an hamin haƙi sai ya tubure ya ƙida'a ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala fasaka ay kharaja an ta'atillahi subhanahu wa ta'ala shine fusu al-khuruj an ta'atillah subhanahu wa ta'ala sai ce afa tattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni to tambaya anan na tattakhizunahu yanzu ku yan adam kun san kiyayyarsa da mahaifinku adam kun san yadda ya fito ƙarara ya ce sai ya hallaka ku kuma kun ga yanda waɗanda suka bi shi Allah ya yi bayanin matsayinsu ranar tashin alkiyama to duk da haka za ku riki shaidan ku ansa kiran shaidan ku kyale Allah ku ki ansa kiran Allah ku yi ma shaidan biyayya wa zamiyatahu shi da iyalansa sai nan tambaya ce amma menene ma'anan tambaya tambaya ce mai ma'ana uku توبيخا وإنكارا وتعجيبا أفتتخذونه كيتنكو شيطان ذي الله قد قايزا أبين قوينكو توبيخا إنكارا ينزقوك أرجيكي خارجي شيطان كنا دهانك أقول abin mamaki a ce kun mai da shaidan abin koyi abin mamaki domin ayoyi sun nuna mana ƙarara tsaro-tsaro cewa a shaitanu lakun adu ba ta hizuhu aduwa to amma yau ga abubuwa biyu sun zo Allahu ya da'u ila darin salam Allah yana kiran ku zuwa gidan aminci aljanna dawama ga kuma shaidan a gefe daya shi kuma yana kiran ku ila azabi sa'ir faman tajibun afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya da shi da magoya bayansa da iyalansa za ku mai da shi abin kauna a bebanan yin mata'a shi na da zuriya an tambayi imamu sha'abi Allah ta'ala ya ji kansa shin shaidan yana da zuriya ya ce ban halarci tsaurin auren babare walima can da ya shiru sai ya tuna wannan aya afa tattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi isa na badala sai ce kai zo kai zo yana da mata ma ba maganar zuriya ba domin ba a samun yaya sai da mata ko yana da mata da nassin qur'ani dan haka malamai sun ta bayani suwaye zuriyan shaidan yadda kake haihuwa haka yake haihuwa wasu suka ce yana da halittar maza a cinyar shi na dama da na mata a cinyansa na hagu duk zancen malamai saboda haka idan ya auri kansa da kansa sai ya zuba kwai sai a kyankyace shaidanu maza da shaidanu mata to amma duk wanda ya yi aiki wanda ya saba ma Allah ya bi umarnin shaidan ya shiga cikin zuriyarsa har tashin kiyama Allah ka ka sa mu cikin أفتتخذونه وذريته من دوني أولياء وهم لكم عدو الهن كسنتوانكو abokanan gaba gare ku makiya a wajen ku marasa nufin ku da alkhairi duniya da kiyama bi isal zalimin badala to tun Allah wadai da irin wannan canji da azzalimai suke yi su canza zuma lafiyayye da zawon yara Allah ya sauke ci gaba ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم kuma kuntu mustakhizal mudillina adada wani abin mamaki Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa masu biyayya ga shaidan ba ku da hankali ne ba ku da tunani ne ba ku da hangen nesa ne da shaidan din da duk zuriyarsa bayi ne halitta na ne ma a ashatuhum khalqas samawa wal wal'amur lokacin da zan halitti sammai da halittar ƙasai da na yi bakwai ban fakira waɗannan halitta na ce ku zo ku ga yadda zan yi ku ba ni shawara ba ɗaya ɗanwan biyu kai wala halka an fusihim lokacin da su ma zan halicce su ban shawace su ba na yi ne yadda nake so na yi ne yadda nake so na haka ba tunaninsu ba tunanin wani ba shawararsu ba shawaran wani yanda nake sama ba ku haka nake juya su yanda nake hukunci a kanku haka nake hukunci a kansu to akan me za ku mai da su majibinta al'amarinku ku kyala mahalicinku amma kuntu mutaqidul mudillina aduda ni kuma banzan mai rufan batattu mushrikai muridai munkirai su zammun mataimaka a cikin al'amari na halitta ko na zartarwa ko na umarni ko hani ba wannan ba yana nufin Allah ya nufi salihai ko annabawa su zama taimaka ba a korewa ne iyaka قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير هكذا من يدعى الله يجي قالوا بلنتا wanda duk ya rike shaidan ko ya rike wani wanda yake bin shaidan yake da shi zai tsasa shi zai nemi agajinsa shi zai nemi taimakonsa ku kira duk wanda kuke riyawa ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ba su iya mallaka muku gwargwadon kwayan zarra a sararin samaniya ko doron kasa ko ta kuma ba su da wani abu na tarayya da Allah a cikin al'amarinsa kuma ba su da wani mataimaki a dukkan al'amarin kuma in kana ganin ceton ka zai Allah kai tsaye ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina Allah ba wanda ya isa ya ceci wani ko ya taimaki wani ko ya tallafa ma wani ko ya agaza ma wani gobe kiyama sai wanda Allah ya ba shi dama yi masa izini shine kawai yake da kacewa in ba haka ba ba haka ba wa yau mai ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا فأولنا يني نتاشم القيامة Allah subhanahu wata'ala zai gaya wa waɗanda suka mutu ba a kan imani ba wa yau mai ranar da Allah ta'ala zai ce ma mushrikai na dushu a ka'iyar labina ba amfi ku tira duk wanda kuke haɗa ni da shi kuka yi mani shirka wanda kuka riya cewa suna iya amfanar da ku duniya da kiyama fada'auhum daga nan sai su zo kiran kiransu wane wane wane mai bautan gunki ya kira gunki mai bautan rana ya kira rana mai bautan ice ya kira ice mai bautan kato ya kira kato fada auhum ya yastajibu lahum gaba ɗayansu ba za su ansa musu ba domin ba sa iya ansa musu domin a wannan lokaci kamar yadda aya take nunawa ne wala kad ji'tumuna su'ada kama kun awwala mara. wa taraktum ma kun wara a zuhurikun wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla kun ma kuntum tazumun a wannan lokaci Allah zai ce kun zo mana ɗayan bayan ɗaya duk ka da sanka da yadda kake son wanda kake so ko ka tafi ka bar shi ko ya tafi ya baka kuma wani alaƙa ta soyayya ta duniya mai ban mamaki duk inda aka zama kud da kud da an mutu sai ka ce a hada da shi sai gudu ko a hada da ita sai ta gudu da ku ana kai ne rayuwana na ke ke rayuwata ina rayuwan yau ana gudun juna za a je ma Allah daidai kamar yadda ya halice mu muka zo duniya daidai a farkon al'amarin duk wani abin da muke takama da shi da wani abin da muke tufiya da shi mun bar shi gidan duniya mai kudi ya bar dukiyarsa mai mulki ya bar mulkinsa mai ilimi ya bar iliminsa mai wani isa ya bar isansa ko ma mai kamallaka za ka je ma Allah zikautin ɗin? kamar yadda Allah ya halice mu a farkon halitta subhanahu ta'ala yake ban ga abokanan tarayyan da kuka hada ni da su kuka ce za su cece ku za su fita ku tsamba a yau ba ina suke wanda kuke riyawa cewa kun yi tarayya tsakani na da su akan mulkin da na mallaka akan iko na to yau gashi sun gudu sun bakku zumunta da alaka tsakanin ku ta yanke ta tsaya cif abinda duk kuke riyawa yau kuma ta bace muku to shine nan Allah subhanahu wataala ya ce fada'uhum su kira su fada'uhum sai su kira su din falam yastajibu lahum amma ba za su iya ansa musu ba su ma ta kansu suke yi waja'alna bainahum mawbiqa sai mu sanya wani shinge wanda take ta tsakanin tsakaninsu da waɗannan mutane wani fadama ko kuma babban gulbi na jahannama wanda yake ba mai iya keta mai ta sai dai ya fada ta ciki a cikin waɗannan mutane waɗanda suke mushrikai Allah ya kiyaye wara an da mujrimunan na rafazan annahum waqi'uha fawan annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa وعلى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وأولنا لوكتي bayan an buga iyaka ta azaba ta hallaka ta jahannama wa ra'al mujrimuna nara mujrimai takadamai kafirai a lokacin za su ga wutan jahannama kiri kiri mala'iku dubu saba'in suna janta kowanne ya riko hanci kuma a kowane hanci dubu saba'in ne kuma da mala'iku dubu saba'in kamar yadda ya zo a cikin hadisi wato kugi yadda za a jawo jahannama waje a yau mai izin bi jahannama to kugi yadda ake sa mata sanka sanka akwai kugiya dubu saba'in saboda fitilar jahannama a kowane hancin ƙugiya akwai mala'ika dubu saba'in saboda haka dubu saba'in so saba'in dubu saba'in haka za a jawo ta takadu ta mai yanzu min algaibi idan kafirai a wannan lokaci mushrikai suka ga wutar jahannama farzannu annahum muwaqi'uha za su sakankance su tabbatar cewa jahannama za su shiga yau ba la mahala su yan jahannama ne walam yajidu anha masrifa biyar da suka so su samu mabauda ko magudana ko maboya ba za su samu inda za su bauɗe su boya ba kamar yadda abu bin al-khudri ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yana cewa innal kafira la yara jahannam fa yazunna annaha muwaqi'atuhu min masirati arba'in mi'ati sana kafiri yakan ga jahannama sai yaga kaman za ta lakwame shi ne nan take tsakaninsa da jahannama kuma akwai tafiyan nisan shekara 400 tsakanin shi da jahannama ta tahiyar shekara 400 amma gani yake kamar ta buɗe baki za ta tafke shi kaga wannan fitina ce wanda yake sai dai mu roƙi Allah ya nisanta mu bari ta Allah ka kare mu ولقد صرفنا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولقد سرنا في هذا القرآن للناس من كل مطر وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولقد سرنا في هذا القرآن للناس من كل مطر الله تعالى يكي حقيقة من صرفا duk wani misali da za mu dan adam a cikin wannan alkur'ani yadda zai gane Allah ɗaya ake bautawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne mun yi bayani dalla dalla wani lokaci mu ba da labari a labarin ma mu ba da na salihai mu ba da na fasikai sannan mu faɗi sakamakon kowa wani lokaci mu yi tsawa wani lokaci mu faɗaitar wani gadayyanan ta salo iri iri wanda ɗan adam zai gane gaskiya zai gane Allah ɗaya ya cancanta a bauta masa amma abin mamaki ɗan adam ya zaɓi bata a kan shirya ya zaɓi hallaka a kan tsira ya zaɓi ƙarya a kan gaskiya kullum baya kan abin da zai kai shi domin tsira wa kana al-insanu akthara shay'in jadala tabbas ɗan adam mutum ya fi kowa jayayya ya fi kowa mutu da ayoyin Allah jalla jalalu wata hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa sallar asuba ya bi ta gidan sayyidina aliyu da na na fatima matarsa lokacin sallah ya yi ba su tashi ba yana masu gidan ba sa tashi ba ne ala ni, ba za ku tashi ku yi sallah ba ne sai sayyidina ali da ya ji maganan Allah ya kara masa yadda sai ya tashi yana cewa inna ma anfusana bi yadillah fa idza sha'a an ya yab'athana A yi rayukan namu ruhin namu na wajen Allah ne in Allah ya so ya fadakar da mu ya tada mu Allah ta'ala sai ya tada mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya da ya ji sayyidina ali yana faɗin wannan kalma yana cewa wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي بهاري ده مسلم في السر وما منع الناس وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستكبروا ربهم ويستكبروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما منع الناس ba abin da ya hana mutane ayyuminu su yi imani da Allah su bi shiriyar Allah su tsaya a kan sunnar manzan Allah صلى الله عليه وسلم إذ جاءهم lokacin da tabbatacciyar shirya ta zo masu ta iske su wa ya sabfiru rabbahum su yi istighfari game da aikin da suka yi bayan mummuna su tuba ma Allah Allah ya yafe masu ba abinda ya hana su yin wannan illa an ta'ati yahum sunnatul awwalin sai suna jiran irin hanyar mutanen farko ta a hallaka su a ɗaiɗaita su a ɓalɓalta su su ma ta same su a wuya ce humul azabu kubula ko kuma azaban Allah ta zo masu kala-kala gaba da gaba domin idan kuka dubi abubuwa da kafiranmu suka rika faɗi abubuwa ne masu ban mamaki an yi masu bayanin gaskiya sun gane gaskiya sun fahimci maganar ta gaskiya ce babu hayaniya a ciki babu ƙarya a ciki babu son zuciya a ciki maimakon su yi imani sai suka ce fa asfid alaina kisafan minas sama in kunta minas sadiqina sai mun ji a taɗi ai ka iya ba a ka da kai to idan gaskiya ne abin da kake faɗi to ka ɓantaro mana wani ƙaton ɓantare daga sama a kife mu a dagan za mu in kunta min as-sadiqin idan abin da kake faɗi gaskiya ne suratul shu'ara a suratul ankabut cewa suka yi itina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin au sannu mai gaskiya to je ka ka mana azabar Allah in kai mai gaskiya ne in ko baka ka mana ba ka tabbata matsaryaci haka nan akwai lokacin da shawa suka dubi fuskan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم to ka faɗi abin da ka faɗi mu kuma bari mu yi addu'a sai suka daga hannu suka dubi sama Allahumma ya Allah in kana hadha huwa al-haqq min indika idan abinda muhammadu ya zo da shi yake faɗi shi ne gaskiya kuma gaskiyar daga wajenka ne to fa abdun a tijaratan minas sama to ya Allah kai mana lugudan duwatsu daga sama a gada gada mu in ba za ka yi mana wannan ba a wikina bi azabin ali ka ka mana duk wani nau'in azaba amma mai hadadin a kaga wannan yana cikin dolancin dolaye da wawancin wawaye in har da gaske ne dan me ba za ku ce ya Allah idan abin da kake yake faɗi gaskiya ne Allah ka nuna mana gaskiya mu gane ba tsaban hasada da tsaban iyayya da tsaban gaban don haka da suka rasa ma abin da za su yi sai suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi zikr innaka lamajnun kai kana cewa an saukar maka da alkur'ani wallahi ƙarya ne mahaukaci ne kai ya Allah zai saukar maka da sako tun daga Allah zuwa gare ka mahaukaci kawai la ilaha illallah to ƙa'ida akwai bambancin al'umman da ta gabata da al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umman da suka gabata idan annabi ya yi wa'azi suka ƙi sai Allah ya hallaka su gaba daya ko ya saukar musu da azabar da za su raina kansu al'umman manzan Allah sallallahu alaihi sallam sai waɗannan ayoyi guda uku da za su zo suka nuna mana yadda Allah ya mu'amala da mu تفرقوا تكي وما نرسل المرسلين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليذهبوا به الحق واتخذوا آياتي واتخذوا آياتي وما وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هروا سبحانه وتعالى وما نرسل المرسلين أكائدا بام أي aiko من ظلم sai ونن wannan sifa إلا مبشرين sai don su yi bishara ga wanda ya gaskata saƙon da suka zo da shi ya yi imani da su wa munzamin kuma su yi gargaɗi ga wanda ya ƙaryata su ya saba makumannin wannan shi ne aikin manzanni amma su zo da azaba ko su hallaka ko su rikito sama aikin mahalicinsu ne wanda ya aiko su amma tare da haka wai jadilul ladina kafaru bil batil waɗanda suka kafice ma Allah ba su yadda da shiriyar Allah ba ba su gaskata manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam suna jayayya da barna akan rashin gaskiya li yudhilu bihi domin su raunana gaskiya su ɓata gaskiya su hana al'umma fahimtar gaskiyar da manzannin suka zo da shi fatahazu ayati dan haka suka rike ayoyin da na saukar ma manzanni hujjojin da na haɗo manzanni da shi dalilai da na tabbatar da shi ga manzanni suka mai da shi kuzuwa kuma unziru da abin da ake masu gargadi suka mai da shi kuzuwa abin makizgili abin ma walakanci abin makufuriya da shekantaka da ƙaryatawa wannan ta wannan bangare kenan wa man azlam wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih a'raba anha fa a'raba anha wa nasiya ma qaddamat يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة من يفقهوه وفي آذانهم وقرا ومن أظلم وإن تدعهم إلى الهدى فلن يعتدوا إذا أبدا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يبقهوه وفي آذانهم وقرا فإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ومن أظلم باب وند يكي ذالنكي دكاتنكي دشركة ممن ذكر بآيات ربي بيد وند aka sanar da shi aka tunasar da shi aka karantar da shi ayoyin Allah mahalikinsa ba a arada anha maimakon ya imani da ita ya gaggata ta ya bi abin da aka ce a cikinta sai ya bijire mata ya karyata ta ya saba ma'umannin da aka gaya masa Wani siya ma kaddamar ya ya manta duk abin da ya aikata na biya ya manta duk abin da ya aikata na sabo mujirmanci fasikanci ta'addanci biya manta da wannan Allah ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu ba abin mamaki bane domin mun sanya wani babban murfi mun kulle kullum mun silin ne shi don haka ba yadda za a yi su fahimci alkur'ani ba yadda za a yi su fahimci siriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mabuɗin zukatan na hannun Allah kuma ya kulle imani ba zai taba shiga ba kafirci ba zai taba fita ba aka za su tafi dindin majin ba fi azanihim waqa'a aka nan kunnuwarsu mun toshe shida wani abu mai nauyi wanda ba abinda zai iya shiga ballantana su ji abinda ake so a shiryatar da su wa in tad'uhum kuma wallahi duk sanda ka kira su ilal huda zuwa shari'an alqur'ani zuwa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa addinin musulunci falan yahtadu idan abada ba za su ba har abada ba za su taba imani ba har abada ba za su taba barin kafinci ba har abada suna nan a ina wajadina aba ana ala umma wa inna ala asamihim muhtadun irin waɗannan mutane har kwanan gobe za ka same su ke wannan ai sai yara an ba gaya mashi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai yara kai ma za shiga addinin yara malam tango akwai addinin tsofaffi ne da na yara inna dina inda Allah islam da abin da yake musulunci ne to addinin Allah ne addini ne na wanda aka haifa yau domin kullum mauludin yuladu ala fitra ko ala fitra addinin kuma wanda yake ya tsufa bai iya tashi ne addinin musulunci a zangonka da aka haife ka yau har zuwa lokacin da in Allah ya maka rayuwar da tashi zai maka wuya to rayuwarka gaba ɗaya hanyar ta musulunci kul inna salati ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين wannan shine ya wajaba kowannenmu ya kiyaye kowannenmu ya gane kowannenmu ya tsare Allah ta'ala kai mana taimako a kai wa rabbukal ghafur wa لو يوحظهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وربك lallai ubangijinka ya annabin mu manzanmu sallallahu alaihi wasallam wannan tashrifi ne da takrimi Allah ya idafan samirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sunansa algafu mai yawan gafara ne da mai yawan gafara ne zan rahama kuma ma'abocin rahama na daga cikin yawan gafaransa da dimbin rahamarsa da yi ma al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai hallaka ta kamar yadda aka hallaka adawa ko samudawa da sauran zuri musai allah subhanahu wa ta'ala ya aza mana jihadi jahidul kuffara wal munafiqina idan ka dubi rayuwa ta annabawan da mafi yawan su zaka ga ba sa jihadi idan sun kira sun yi wa'azi sun yi gargadi sun bishara sun nazara an ƙi yadda daga nan sai Allah ya hallaka wannan al'umma muku Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa rabbukal ghafur rahama wancan kiraye kiraye da muka ambata baya sai tana bi azabillahi in kunta min as-sadiqina fa asqid alaina kisafan min as-sama'i in kunta min al-sadiqina ire-iren wannan Allahumma in kana hadha هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم duka Allah. bai wannan ba saboda tsaban gafara da rahama fata shi ne ta yiwu kai mai wannan maganan gobe Allah ya haskaka zuciyarka kai imani duk abinda da kai baya na kafirci Allah ya yafe maka kamar yadda Allah ya haskaka zuciyar Khalid bin Walid wanda cikakken maƙiyi ne a da ya koma babban masoyi kwamanda a yau kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jinkita ma abu duk da bai musulunta ba amma ya haifan mana zakakurin jarumi sahabi kwamanda a musulunci ikrama dan abu jahal to kaga Allah yana da hikima wajen jinkinta ma mai sabo kana shan giya wancan na zina wancan na bin maza wancan ɗan matsugo ce wancan ɓarawo ne wancan kidinafa ne wancan mugu ne mai tsotsa jinin al'umma yana tozon wuya suna ɗan filili ga sunan ga sunan daban-daban suna daga cikin hikimar Allah ka tuba a yau ka daina zina ka tuba a yau ka daina bin maza ki tuba a yau ki daina zina ki tuba a yau ki daina matsugo ka tuba a yau ka daina kwashe kudin al'umma ka tuba a yau ka daina cutar da bayan Allah ba su ji ba ba su gani ba ba su ci ba ba su sha ba ka kama dan adam ka kada kaman tunkiya ka ce kana son miliyan goma shi kuma bai da dubu goma jama'a musulmi wannan abu ya wuce hankali ba tausayi ba rahama ba jin kai ba imani to irin ku irin ku duka saboda yawan gafaran Allah da rahamarsa ya buɗe ƙofofi ku tuba a yau ya yace muku duk abin da kuka yi wa rabbuka al-ghafur rahama ga azumi ya zo lokacin da Allah ke an san bayi ya buɗe ƙofofin aljanna masu irin wannan ɗabi'a ku tuba ga Allah ku yi imani ga Allah ku koma ma Allah wa tawbatu tajibu ma qablaha duk abin da bawa yayi na tsiya yau in ya tuba Allah ya yanke ya yafe duk abin da aka yi baya Allah ka azurta mu tuba da tuba ki daya amin law yu'akizuhum bima kasabu da Allah yana kama bayinsa da irin ayyukan da suke aikatawa ko suka aikata la'ajjala lahumul azab wallahi da an gaggauta yin musu azaba da ba ɗaya da zai saura a doron ƙasa gaba ɗayan mu dan dai anan da wuya wanda bai taba ƙarya ba da wuya wanda bai taba zaluntan wani ba ko da da kwashi ne da wuya to in Allah ya kyale mu da laifinmu da halinmu muna irtikabul kaba'ir dan me ba za mu tuba ba ya kira mu zuwa ga tuba hmm dan me ba za mu tuba ba ba abinda ba mu ma Allah ba na rashin mutunci amma a ya yace shi ma abocin gafara ne da rahama da yana kama mu da laifinmu duk da ya gama da mu ballahun mau'id to kuma kakka ga an kyale ka kana sata kana dada haske hanyar bata toshe ba kana bata 'ya'yan mutane mazansu da matansu kana banna a ƙasa kana kashewa ka kwace to akwai lokacin da Allah ya yi alkawalin kamunka إن الله لا يملي بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلته الله يكن ثورة رام الظالم يجنكر كام الظالمي هزوى لوك لوكة زي مسكام أذابا بازي يفتشي شوابا لن يجد من دونه موئلا wanda aka kama ba za ونوجي samu wani ko magudana wanda za su gudu su fake su iya barin azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba ya jama'atul muslimin mu lura da yawan falalar ni'iman Allah rahaman Allah baiwan Allah mu dawo mu bi Allah da takawa mu tuba daga zunubanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana jicika ya ji kanmu baki daya ya yafe mana abin da muka yi kuskure wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum ba tambaya Allah kai mana jagoranci cikin al'amuranmu Allah ka raba mu da fitina ka raba mu da bala'i ka raba mu da musiba Allah wanda ya bar hanya ka Allah ka ba shi ikon dawowa mu kuma ka ba mu ikon sabaki akan hanyar ka Allah ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da kasar mu lafiya ka zaunar da jihar mu lafiya ka zaunar da garin mu lafiya ka zaunar da gidajen mu lafiya Allah ka ba mu abin da lafiya za ta ci cikin sauki na halal ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم